bayan kwashe shekaru biyu ba a gudanar da aikin hajji ba a fadin duniya sanadiyar annobar da ta addabi duniyar saudiya ta ce za ta baiwa musulmai miliyan guda daya cikin wajen kasar damar aikin hajji a bana daga ciki kuwa kasar ghana ta samu kujeru dubu uku da sittin da tara da jin haka dai ga abin da jama'ar kasar ghana ke ta faɗi. magana suleiman sharif idris gaskiya in ka duba dubu uku ga da aka ce gaskiya bai yi ba ya yi mana karanci kwarai da za mu samu samu alfarma kasan saudiya su kara mana to da zai taimaki gana suna na ajiya amdiya to 3000 ga mutane nawa da su mutane nawa da su bar shi wayanda Allah ya ce da su sannan kuma game da shekaru in ka samu kamar 60 zuwa 70 ba ya dakate Hajji. don waina nan ajiya yanzu Allah ya hore mishi ko ya hore ma cikin wani diyan shi ko wani jikan shi zai kai shi an ce ba ya diet ita sai an tuce shi sunana Muhammad Kamaluddin Yusha Babalwaye da ni na roki gwamnati sai ya rage adadin ainihin mahajjatan da suke zuwa su taimaka na aiki gwamnati ya ji tausayin talakawa wayanda suka biya. Ɗaya daga cikin masu jigilar maniyata aikin hajji zuwa ƙasar Saudiya ya ce shi kaɗai yakan yi jigilar maniyata aikin hajji sama da dubu ɗaya amma bana ga yadda batun ya zo. Sunana Alhaji Garba Ibrahim shugaba na Albala Travel and Tours kamar yadda bai ɓoye gare ku ba to 3069 ga akwai wayanna sun ka biya kudinsu kuma 2020 kudin na hannun Hajj Board waɗannan eh, alhazai su ne kuma aka ce za a so ɗaukan su su kuma figansu ya kai 2200 to yanzu abin da zai saura ne wurin 869 to kin gani lalle kin ga akwai matsala ni haka kawai ina samun mutane 1000 to yanzu wa za shi wa zai saura. Alhaji Papa Angola yana ɗaya daga cikin waɗanda ya jima yana bibiyar aikin haji ga abin da ya faɗi daɗi game da hajin bana. mun saba tafiya hajji da kotanmu akalla wajen dubu shida da dari bakwai shekara biyu da ya wuce ba mu samu zuwa ba amma kuwa an karbi kudaden alhazai na gana. an karbe su kudi kan 3000 $750 yau maganin da muke yin ga wa'annan jama'a kuma an yi alkawari da su cewa in an yi karin kudin haji ba zai taba su ba su tun da sun bar kudin su wajen hajj board ba za a kara musu kudi kuma agreement ko alkawari da aka yi an rubuta ne aka sa hannu kamar yadda kur'ani ya yi magana ta haka muna jan hankalin su har wa yau su yi hankuri saboda allah kasu su kuskura su ce wa'annan mutanen nan za a nemi su yi wani kari sa'an nan abinda muke son mutane mutane su gane ne in an waye gari kudin hajin gana zai je 4,000 dollar ko plus wannan ba abin da dai sa ba mu gan shi haka zai je 30,000 ghana cedis ko close to 30,000 ghana cedis ko ya fi haka an yi daya cikin abin da nake fadin ga saboda ina bibiyan aikin hajji ba yau ba. Hukumar kula da aikin hajji a kasar Ghana ta fitar da bayanan dokoki da tsare tsaren ta, amma babu batun kuɗin zuwa aikin hajjin bana a ciki. Dr. Alhaji Abubakar Siddiq Ahmad daraktan sadarwa daga ofishin hukumar kula da aikin hajji a Ghana ya yi mana ƙarin haske. Gaskiya batun haji wannan shekara a ya yi tsada. Masaukin alhazai ya yi kuɗi da ya kadam. Do added tax wannan kuma ya ya je sama da dama kuma gwada kamar wai jare-jaren da a ce yi a can mina da arfa wannan kuma yana ciki a ce hajji shekaran ga nawa ne wannan bai fito ba sannan saboda ina maganan ga shaman nan ICU da wasu suna can saudiya suna tattauna ga hawa abdulkarim yankwani a sashen hausa na murar amurka daga accra ghana